kwallon kafa ta nahiyar turai yofa ta da jerin sunayen wasa uku da za su fafata wajen neman zama zakaran kwallon kafa na nahiyar turai wato gwarzon shekara na kwallon kafa bangaren maza na shekarar da ta gaba wanda hukumar ta fita sunan su sun hada da mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta juventus zufa sai dan wasan kungiyar kwallon kafa ta barcelona lionel messi da cristiano ronaldo na kungiyar kwallon kafa ta real madrid shi dai wannan kyauta wacce aka mata da lakani da gwarzon dan wasan turai na shekara wato a turanci european best player of the year ana ba da ita ne a ƙarshen kakan wasan da ta gabata inda ake zaben dan wasan da ya fi taka rawar gani a wannan shekara walau kungiyarsa ta ƙasarsa ko kungiyarsa da yake bugawa a nahiyar turai inda a shekarar da ta gabata dan wasan kasar portugal cristiano ronaldo mai takale da kungiyar kwallon kafa ta real madrid ya lashe gasar shi da cristiano ronaldo ya samu nasarar lashe wannan kyautan har sau biyu shi ma takwararsa na barcelona messi ya samu nasarar lashe wannan kyauta sau biyu sai kuma yan wasan da suka taba lashe wannan kyauta sun hada da andre iniesta na barcelona da kuma frank ribery na kungiyar kwallon kafa ta bayern munich ranar 24 ga watan agusta da muke ciki na shekara 2017 za a ba da wanda ya samu nasarar a cikin wa'annan 'yan wasan inda masu horar da kungiyoyin kwallon kafa 80 da kuma wasu zababbun 'yan jarida su su suka fidda wannan jaddawali bayan haka kuma a jiya an fafata a wasan neman shiga gasar cin kofin zakarun turai europa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 kuma yadda sakamakon wasan ajiyar ta kasance kungiyar kwallon kafa ta karaba ta samu nasara akan kofin hangin da kwallo ɗaya mai ban haushi ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta kofin hen ta shaka shi ne hannun liverpool da kwallo biyu da ɗaya 14 cp kuwa ta tashi su sifili-sifili tsakaninta da fcsb kungiyar kwallon kafa ta young boys ta sha kashi a hannun csk moscow da kwallo ɗaya mai ban haushi afri ta doke slavia Braha da kwallo biyu da babu yayin da a yau kuma za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa na Napoli da Nancy. Istanbul ko za su fafata ne da Sabila yayin da Olympiacos za su warje gumi da Rijeka. Kungiyar kwallon kafa ta Celtic za ta fafata ne da Astana Hapul Biyan Sheba za su fafata da maroba. za a buga wasanni da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Har ila yau a jiya an fafata a wasan Championship na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 ga kuma yadda sakamakon wasan da kaya kungiyar kwallon kafa ta Hull City ta sha kashi a gidan tsakanin Wolverhampton da kwallo uku da biyu. Leeds United ko sun tashi can jaros ne tsakansu da Fulham. dabi County ta samu nasara akan Preston North End da kwallo ɗaya mai ban haushi haushi Barnsley kuwa ta doke Nottingham Forest ne da kwallo biyu da ɗaya yayin da Cardiff kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta Sheffield United ne da kwallo biyu da ɗaya ita ko kungiyar kwallon kafa ta Millwall bata ji zaɗi ba a hannun Ipswich Town da kwallo hudu da uku kungiyar kwallon kafa ta Brentford ta tashi canjaras biyu da biyu tsakaninta da Bristol City yayin da Birmingham City suka sulhunta sifili sifili tsakaninsu da Bolton Wanderers Reading kuwa a gida ta samu nasara akan Aston Villa da kwallo biyu da ɗaya daga kasar Ingila ingila ko za mu karkata akalanmu zuwa kasar spain ne inda a yau din za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta real madrid da takwarata ta barcelona a wasan sufa cup na shekara 2017 wanda za a yi zagaye na biyu inda a zagaye na farko kungiyar kwallon kafa ta real madrid din ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta barcelona a gidanta nou camp da kwallo uku da daya sai dai a yau din cristiano ronaldo dan wasan kungiyar kwallon kafa ta real madrid ba zai samu damar buga wasan ba saboda dakatar da shi da aka yi na buga wasanni har biyar sakamakon rashin da'a da ya nuna a wasan da suka buga na farko da kungiyar kwallon kafa ta barcelona bayan alkalin wasa ya ba shi jan kati na korarsa daga filin dan wasan ya bangaje alkalin don haka aka masa hukuncin ba zai buga wasan ba shi ma dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta barcelona andres iniesta ba zai samu daman buga wasan ba sakamakon jinya da yake yi na kafarsa a yau din za a buga wasan ne da misalin karfe goma na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad huta lafiya